العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واهتم بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله tilkan da ta a wannan na alhamis wanda ya dace da 24 24 ne ko da ya kan kafar shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na goma sha bakwai da watan biyar shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya don ci gaba da karatun littafin ne بلوغ المرام من أدلة الأحكام ومن كل سنة درس سنة 94 idan ba mun tafi je babin da muke ciki shine babu babul iddati wal isbat wal istidra wa ghairu zalik wannan babin shi muka faro biya wanda yake magana kan mas'aloli guda hudu mas'ala da ta shafi idda da abin da ya shafi istibra'i da kuma abin da ya shafi takaba hadisin da muka koya a kanta shine hadisin amr ibn al-as radiyallahu anhu قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرة هنا متقوى تنفقه يجب أن في حديث عائشة ألا تقارب بعض الوفاء وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء الأبقاء أخرجه مالك في قصة بسند صحيح إنما الأقراء الأطهار أن تقول حديث لدعائشة ألا تقارب بعض الوفاء قالت إتعائشة الفاكل إنما الأقراء فلدي أبن بأيكي بدي بقرئي الأطهار في التركي أخرجه مالك في قصة بسند صحيح إمام مالك جريته أن حديثي أتكلم وتكفى تارد سند وين صحيح يا لم بالقصة يتروى مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة وفي أنكر إمام مالك يا رواية حديث بدا ابن شهاب الزهري بين بكل علماء امام مالك بن كم انا اروى ابن الزبير بدا اروى ابن الزبير الا الا كتاب الزبير انا عائشه عن فرقه بدا عائشه رضي الله عنها انها انتقلت حتى بنت عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضه السابقه وسمت موسومه حتى بنت ابي بنت عبد الرحمن ابن ابي بكر بنت عبد الرحمن ابن ابي بكر ابو بكر الصديق ولا بغاء تكون اكو عائشه اكو اسماء فما اكو عبد الرحمن وفي عبد الرحمن بن بن ام عائشه ولا بغاء موسومه حفصه وكيف اجي باب العباري وجنب ابي كيف اذا نزل فراسه كيف صور ابي نزل ابي كيف لو ما سمع زمن جده يا ولد كيف تكون دليل اي عايزين دخلت في الدم من حوضه الثالثه انتقلت ta gidan miji yanku shi ne dafalar ke dami yayin da ga cikin jini min al-haibati salisa a haila ta uku qala ibn shihab ibn shihab yake fa dhikru dhalika ya amra ta abd arrahman ta aka an labarin haka ga amra bint abdurrahman arrahman fa qalat sai tace sadaqa urwa lalle urwa da gaske ce wannan zance ne fada wa qad jadala fi dhalika nasu wa mutane sun yi jayayya da ita game da hakan الثاني سكتي إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وبلغني تعالى أنا فقاتك بالكتاب فلا وفي آية بأن الكتاب والمطلقات يتربصن بأنفسهن فلا تفكروا المطلقات ما تعي أن بعث فكاء يتربصن ذات زمن درع زمن إبدا بذات الأوليبا فلا تكفروا القرء إثم. فيما القرء فيما إكو رجل أسنفا da ake nufi da salafatu kuru shin ana nufin ɗauki uku ko ana nufin jini uku shi ne ake rigima a ita dai Aisha abinda ta nufi a nan ta ce abinda ake nufi da kuru a nan shi ne ƙarfi ma'ana idan an saki mace za ta yi ƙarfi nawa uku ta gama idda take فقال قائد في عائشة في صدقت كل دفتيا يدرون ما الأقراء في كيف يأتي نجد على الأقراء wanda ke shine jam'i ne na lafazin alqur'u ko alqar'u ko ta ce inna man aqra'u al atfa al aqra wanda jam'i ne na qar wato wato abin da ake nufi da shi al atahar arki وقال ابن شهاب ابن شهاب الزهري في سمعت ابا بكر بن عبد الرحمن يقول ما ادركت احدا من فقهائنا الا وهو يقول هذا. يقول بان بسكي ba. cikin sahabban mu ba na ba na mu da muka koyi ilimi a wurin su ba sai yana ba da fatawa da haka cewa abin da ake nufi da ƙarfi a abin da ake nufi da ƙuri'in shi ne ƙarfi wato kenan da Allah ko yarmu tallaka ko tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ba su za ku ne kenan ƙarfi uku a bisa da wannan fahimta ta haifa to wannan matsala ce da malamai suke yi sabani tun da kan har zuwa yau wadansu suna fassara al-qur'an da cewa suna fassara alqur'u kuma da cewa abin da ake nufi da shi shine jini akan ce akan ce idan an zo jirgin a ce al'askara ko a ce kuru duk wanda aka faɗa yayi an gane ku akara ya zanto jam'ul kullal kenan jam'ul kullal shine ne daga uku zuwa goma kuru kuma jam'ul kasra kenan duk wanda aka faɗa cikin larabci yayi to amma idan mutum ya duba dukkan kayan larabci sakamakon zai fita da shi ne lafazin alƙur'u yana cikin lafazin da ake kira al-abdad min al-abdad akwai lafazza a cikin harshen larabci wanda suna iya ɗaukar ma'ana su ɗauki wannan ma'anar suna al-abdad an gane ko kamar as'as da Allah ya ce wallahi as'as min al-abdad domin yana ɗaukar yana ɗaukar ma'anan abdar kaga akbala kishiyar adbara kamar da nan gudan asuhur kishiyar alhaid ne ina fata an fahimta lafazin ya dauki ma'ana tare da kishiyar wannan ma'anar ba irin wannan ba iya fa yake nufi cewa ma'ana ka ga yake nufi sai dai a fita a nan ne dalilin khariji sai ka sai sakani yawa idan an saki mace sai ki uku za ta yi sai ki uku za ta yi imam malik ibn anas da shi da amr bin hanbal suka dauka cewa dan ya sai sarki uku za ta yi imam shafi'i da abu hanifa suka fi jini uku za su ina da bayan hanta to menene ne eh, menene fa'idar fam menene bambanci tsakanin maganganun guda biyu bambanci da ke tsakanin maganganun guda biyu su ne idan ka dauki maganar Imam Malik ƙarfi uku jini biyu ne za su shiga hanta gana idda domin ka'ida za ka sake ta dai dama tana cikin ƙarfin da baka kusance ta ba mun karanta wannan a babu talak ko ba ta ba idan mace tana cikin ta karkata daga haida miji bai riga ya kasance ta ba sai ya kace ta kashin da nan da yanzu tana cikin sarki ba to sarki na dai kenan idan ta jini ta sake sarki sarki ne kenan biyu idan ta sake jini sarki ne biyu sarki ne kenan kike an farga ta gama ba jini ne ga kike yanzu jini ne jini biyu ne wannan iskila fatar imam malik wani anas ma'ana karfi uku kenan karfin da aka fito ta da karfi biyu da wasu sami a waje shi kenan ta riga ta gama amma idan ka ɗauki maganar imamu shafi'i da shi da wanda ke tare da shi sakamakon da za ka samu su ne na farko da ya da mutum da bai fito ta ba sai cikin karfi ɗin karfin da bai kasance ta ba to idan ya fito ta idan ta yi jini ta ƙare jini ɗaya kenan ka sake wani jini ta ƙare biyu kenan ka sa ya zama nan kenan jini uku kenan shi ne kula ta ƙare da shi a wurinsa ويقول لك تفتوى بقوة ابن المالكية كيف هي هي بأحد بيادها كما كوا هجة من آية ما مالك أظن في تفسر أنا في ثلاثة قروء أنا مثل على طهارة إمام سبيل في ثلاثة قروء أنا مثل لي على خيط سنة ثلاثة خيط سنة فأما بسيا إذن كبير hujjojin kowanne kana son ka rinjayar da zancen su za ka samu daga ganin suna tsawon kwarai da gaske kaɗan daga cikin hujjoji su malikiya suka ce idan yi ta ala su ya ayi hannabi ya za ka maka su min nisa fa tallako hunna ne iddatu hunna mene ne iddatu hunna da ba kai gida ai shi ne iddatu hunna da to babu yin za a so ka sake ta a wannan lokacin inda za ka kirga da shi ba ana zuwan ta yana zuwa daga baya ko ya ga ne ba an ce ka sake ta a lokacin da cikin don za ka za ka yi da ba za ka yi da ya amfani ka sake ta a lokacin sa a gani yadda za ka yi da ne ne jini kuma kuma kake za a sake a cikin jini ina ma da an fahimta wannan yana da cikin hujjoji adam sannan kuma ya sukan ce idan mun ce ta la ta wato lalle alqar'u din nan kenan ya zama muzakkar ne domin da alqar'u ya zama mu'annas ne da sai a ce salafaquru wato yadda bayani yake a cikin harfin larabci akwai ka'ida da ke cewa idan za ka yi jam'i na al'adar da al'adu na farko dai dole ne ka zo idan idan kana al'adu da muzakkaran la budda an ta'ti bi ta'ti al'adad وإذا كان مؤنثا لا بد أن تهبط الطاعة من العدد الأكس بالأكس أدلتي kirgin da ku kirgin da ya kama daga uku har zuwa goma abin da za ku kirga idan dangin abin da za ku kirga namiji ne to yayin da za ka faɗi lambar da take kunsa da adadin za ka zo da amma idan mace ne za cire sabon abin mu dauki kalam alkalami muzakkar ne ko mu'annas

ina ba ta fahimta ku kawo wani abu wanda yake mutum mu dauka sayyara lafazin sayyara mutum ko namiji mutum sai ka ce salatu sayyara ba za ka ce ba salatu sayyara arba'u sayyara khamsu sayyara wa hakaza ila asru sayyarat za ka ce ta saboda ne al-ma'dud mu'annas za ka fahimci wannan cikin aya ubangiji ta ala ce kazzaba samud wa adin bil qari'a فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا برجم وقرصر الآسية بعوضة الإباء سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام ليال من جمع نبي ما ليلة ليلة نذكر لكم مؤنث مؤنث بها كفاكة سبع ليال بعد سبعة ليال أما أيام جمع يوم يوم كل مذكر لكم مؤنث مذكر ثلاثة وثمانية أيام حسنة سبع ليال وثمانية أيام حسوما قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا أما تكتبت مريم آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية هذا ثلاثة أيام بالتاء لأن المعدود مذكر أمام ثلاثة ليال بهذه التاء لأن المعدود مؤنث ابن مالك يقول ثلاثة بالتاء كل الاثرى في عبد ما آحاده مذكرة ثلاثة بالتاء كل للأثر كل بقيت هذه الظلمة ذات تقال بتاء في عبد ما آحاده مذكرة إذا كما ترجع عبد بيت بيت بيت إنسان مجمي وذاك دور الثاني كل بقى ثلاثة أروا بقى أثرة هنا هذا جدا جدا bayan mun fahimtar nan sai mu dawo ayar wal mutallaqatu tarfa quru to idan an kawo lafazin ana nufin tsarki muzakkar ne a larabci idan an kawo lafazin alqar'u ana nufin jini mu'annas ne a larabci to da aka ce salata quru'in anan gurin ya zama mu'annas ne ko muzakkar muzakkar ne idan inda mu'annas ne da za a kawo ta ba amma tunda kawo shine ma da rubutu ko wannan ko da a larabci ma da alqur'ani ko kada shi hujjar ko kan cewa al-ma'dud inna ne to tsarki shine domin ba bane ina da rubutu fahimta amma san ɗan da sa su iya za su da kai aiki tsarki ba a kirgin su kwata-kwata domin ba ana kirge da tsarki ma da za ta haila ko aka ce ta kirga da ne wata uku wallahi uku min hirbin nisaikum ila tabtun fa idda da saboda me da ba ta gini amma inda tana gini da za ta kirga a cikin ne ake kirgi da ga duk inda yake da a cikin ne ake kirgi da gini yace sannan mu a da zahabin mu ne za ka samu dalle falsafa qur'an in kun dauki gini kine da gini guda uku kamar a mazhabin ku jini biyu da rabini jini biyu da wani abu kaga bai kai uku ba a ƙarfi kai ƙarfi biyu da wani abu ne bai kai ƙarfi uku ba inda ƙarfi ake nufi bai kai guda uku ba kuma da Allah ke talata ba a cewa talata sai in ya zanto cikakkun talata din amma biyu da rabi a kira suna ne talata ba zai yi ba na rabi ce daga da mutu a ah, kullum da kai idan an tafi tafiya cikin ƙarfi wannan ƙarfin da aka fito ka da shi za a fara kurji a sai ta samu wani kwanaki a cikin tsarkin ko waɗansu ya ko waɗansu awanni a cikin wannan tsarkin tana matsayin mace sai saki ya faru a cikin wani ɓangare na tsarki ba a cikin dukkanin tsarki ba ko kuma kai da da shi cewa shi malaka idan ta yi gurin ta abin nan kuma na biyu ya zo idan ta fashe gurin ta samu tsarki yi na uku ya zo yanzu ta samu tsarki uku ne suka ko ko tsarki biyu da wani ɓangare dole na abu to ka saba lafazin qur'ani tunda salata yake ina da damu da qur'ani salata yake to amma in ka ɗauki ran ne salata din nan ana nufin jini kin da zaka dama jini uku cikakke kin da za ka samu amurin biyu da rabi ko wani makaranta haka ba shi ne rikicin da ake ta kasa kuma da kuma annabi ya ce da wasan matar da jinin al'ada ya rikitar da ita ya haɗu da istihara ko ce da iya salata ayyama القرائي يكي سبيل يصلى أقوان كله أقوان كل جريد في ذلك قابل أكتن وطا دين صلى أقوان بكي دين صلى بكي سبيل يصلى أيام القرائي يكي يأتي نفد على القراء أنا مثل قيسي كأنا مثل هيلا أنا مثل هيلا بنا سنبيكم أنت أبدا واعتقاد ان تعارض الادله بالكتب بيان دليل من بين كذا وان من كذا وان من كذا وان من كذا في رفع امام احمد يوسف قيادي باب يفتي المذهب يرى فرد امام مالك بل كرسي كان بيت الحي دنيا اكتبت باكر فيها نعم احمد بن حنبل لا تجد علينا ضرب في قريبه بس بدل ما انت انا بكر في قريبه بس ونظام تصميم mu dauka sarki ake nufi kuma dauka jini in dai gidan gida in dai gidan gida ni a fahimta ta a fahimta ta da nake gare shi ta karfi ina ina ganin daukar sa a matsayin jini ya fi karfi to amma idan mutum ya tsaya ya ɗauki ƙarfi da ni da zai iya gina da shi ba dan yana da hujjoji shi ma da zai iya kafa hujja ya danganta ne menene ka samu na tsaya a cikin zuciyar ka shine kake ganin da mijin ka ta kai wa kudi gare ka an gane ko ba a irin zalim mutum ba ka tsaya dan mutum ya ɗauki kishiyar ba kuma sai ka musu biki على كل هذا ما يتعطى في انما الاقراء الاطهار اخرجه مالك في قصه البطان الصليبين وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الأمة وطليقتان وعدتها حيضتان رواه الدار قطني وأخرجه مرفوعا وضعفه وانا حديث أن كربة عبد الله بن عمر الله سكار الدابري عبد الله بن عمر يكي سيدة كيف كمان طلاق الأمة وطليقتان سيكي نبوة سيكي جيري عن ذلك وعدتها حيضتان عدتها كما جنوبيني mai yake nufi da saki na baiwa saki biyu ne abin nufi ya ce kake iya wa saki uku daya ka dawo da ita biyu ka dawo da ita idan kai na uku to kuma sai ta sauki to yana ganin ita baiwa idan kai saki daya kana da ranar kai komai amma idan kai na biyu ba ka yi barin komai hatta ta yi hazardan gaira kun fahimta wa iddatu a harbu samu iddata kuma za ta zo ta biyu ne a madadin talata ta kuro ita ba sai ta yawan nan ba biyu kawai za ta yi حسن عبد الله ده اقدر يفقد ده علم ده الله بيفقد علم ده رواه الدار كتبي إمام الدار كتبي يرويته وخرجه مرفوعا يعني يرويته فعمل كونكو مرفوع يباين ده يرويته سبب عبد الله ده عمر وضعفه أما يبقى إذن فسيأتي حديث ليه ده كل فتا باب حديث ليه ده وخرجه أبو داود والترمذي وابن باجه من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الهاشم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه بل ده وطن كان مثال ما إمام أبو داود بكر بن ابن ماجه بكر يتي حديث كان عائشة ألا تقال بعد ريتا إمام الحاكم المرتابور يتي حديث لسهوه وخالفوه فلما لما حديث في ساعة ما تسلت بسهوه بن فاتفقوا على ضعفه ده وكفتوا اتفاق وجنب إنسان في لما حديث an gane ko to tunda wannan hadisi ya tabbata a matsayin hadisi da isi yanzu ya za mu dauka sakin baiwa sai mu yadda su daidai da na ɗaki tunda ba mu da wani hadisi da ya ture mana wannan an da inda yadda ya kake da daman take da ɗaya kai na biyu kai komai har sai idan kai na uku to kai da halaka ba sai ta aure ta haka inda ya ce maka aure kake da wannan damar domin hadisin da yana bambancewa hadisi da yake an gane ko وعن رويد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يكون للمرء يؤمن بالله واليوم الاخر ان يبقي ما هو زرع دينه اخرجه ابو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه في البزار كان حديث ان كتب بجريته ابن ثابت الا تكاد بأدري عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بجمع زمن الاقتراب منكم الا تكاد تبقى بريده بن جدا فقال لا يحب ان يؤمن بالله واليوم الاخر ba su halatta ga mutumin da yi imani da Allah yi imani da ranar ƙarshe an yafki ya ma a hulun zara a wani ya shayar da ruwansa da shukar wani ba tasa ba an gane ko ba su halatta mutum ya zubar da ruwansa ko ya shayar da ruwansa da shukar da ba tasa ba wani hadisi a karagar ya abu dawo da turbizi abu dawo da turbizi suka riyo turki wa sahaha ibn hibban ibn hibban ya inganta shi wa hassanahu al-bazzar al-imam al-bazzar hadisi tabbas bincike ya nuna ne hasan amma wata a madadin a ce an yi kiya ma ya ka da gairi wala da da da Allah da ranar karfi ya shayar da ga da ba nasu ba ko ga da ba su ba ya yi da ya ce abinda wannan hadisi ke nufi لا يهم لأحد أن يضع حنفا اشتراها على لتا جوال مثل يتأسك ينجا بيسيوتا أو مسجلة كوكما أكريدة توجنيا كي تفاك تكون بنتا وهو متحقق حملها الحال يا تبتر سوى سنة بسكي فإذا لم يتحقق إذا كو بعد تبت انتنا بزينا دي وجب عليه أن يستبرئها بحيضة ويجب أن كافر يتاكيفه يبدي حسن تاي استبرائي فهم هؤلاء an gane ko wato yadda hukunci yake cikin musulunci tunda an halatta mallakar koyi idan mutum yana da koyon da ya halatta ya ta to ba a su halatta mutum ya sake koyon da ya san tana da juna biyu ma'ana ya ta ne tana da juna biyu ko ta hannunsa a wajen maki tana da juna biyu to ba su halatta ya ta har sai bayan ta ta idan ko da ya same ta yanzu ba shi da tabbas in ko tana da juna biyu ko ba ta da shi bai sani ba to a nan wurin ba ya fi halatta ya fara takar ta har sai ta yi istibra'i shi ne ne zan haila guda ɗaya wanda zai bayar da dama ya gani cewa ba ta da juna inda hadisi ne ke nuna wa kenan la yusiddu limri'in wani billah wal yawmil akhir an yafkiya ma'a a aburi an gane ku wato lalle ne mutum ne tabbatar cewa babu komai ta sarrafa ta idan tana da juna biyu ba su halatta ya kusance ta har sai bayan ta haihu in ba ta juna biyu to lalle ne tabbatar ta yi istibra'i ta hanyar yin biyu guda daya wannan shi ke nuna yankuwar da haka ta cewa ba komai ta sarrafa ta domin idan tana da juna biyu ya ci gaba da kusantar ta shi ne abin da manzon Allah ke nufi cikin kayan magana da cewa ba su halatta mutum ya sa yadda ruwansa da sukar da bai ba. domin lokacin saki da juna biyu kamar sukar yadda take an gane ko wannan hadisi kenan ya yi kama da fadin Allah ta'ala bi sa'ikum harfun lakum fatu harfakum annaki eh, ta kwatanta aka kwatanta mata da gona nan kuma aka kwatanta ta da cewa shi eh, ne abin da ake shukawa a cikin gona din kenan ina fata an fahimta yana hadisi kamar da aka faɗa hadisi ne wanda yake haka وعن عمر رضي الله عنه في المرأة المفقود المسلم في امرأة المفقود تربص أربع سنين كو تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وأسرى أخرجه مالك والشافعي وعن المدير بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيه البيان أخرجه الدار قطبي بإسناد ضعيف an karɓo daga Umar ɗan Khattab Allah ya kare da gare shi tun rasul dangane da ba'asar musamman da aka nema aka rasa shine al-mas'ud ya fata an ne a rasa kila ya fata da ko da har ka tana nan kudi shi ne na labari shekara ɗaya shekara biyu ba a san da yake ciki ba kuma nan ga shi da mace da ya ko ga shi da mata ko ya yi tafiya wata kasa ta duniya wata rika ta kasuwanci ya tafi hankali ko menene fili da ba ko ba abin da ba da haka ko wani abu rasa mai shi ne al-mas'ud da yanda ya tafi ya ta kusa kwarta da ita an rasa inda yake ciki babu labari da shi ne shi umar ya faɗa fi ra'atul mas'ul cikin lamarin matar mutumin da aka rasa mijinta yake ne tarabbutu arba'a shirin za su zama jira har tsawon shekara hudu ثم arbaata أربعة أشهر وعشرة sannan sai ta yi idda ta wata hudu da kwana goma wato idda ta fi kaba kenan a karbar malik malik ya rawaito wannan hadisi والشافعي ده إمام الشافعي قال لك كده بقى قال لك بكثرة ذكرى يا رب أما لو ذكر مثل عبد الرزاق وابو عبيد والبرهقي وابن أبي الكلبة عبد الرزاق الصنعاني يا رب يترى هكا أبي عبيد هكا إمام البيهقي بأبو بكر ابن أبي شيبة والدار قطني بإمام الدار قطني قال الحافظ ابن حجر ابن حجر العسقلاني يا فقال حديث الحديث يروى عن عثمان وابن عباس وانا أبي أنا رويت وردن اللي لمن عمر يي أنا ريوكو زنتي بقى عثمان بن عفان عبد الله بن عباس بكم علي بن أبي طالب يقول إلى أنها هذه امرأة ابتليت فلتصبر لا تنفح حتى يقتل زمانك قال البهجي وأنت بيتي أمية جمد إتوانا ما فعل ورد عسى بيولد انت أكرتها yake da suke yadda aka jarrabe ta Allah bai ba ta jarrabe ba aka fi ya hakuri kan ta ce za ku aure har sai ta samu tabbacin cewa ya mutu wato a wata fatawar ta take a wata fatawar yana ta wata fatawar Umar ko Usman ko waye da aka ce an yi da gare su cewa za su zama jira har wata har shekara nawa shekara hudu sannan daga za su zo su kada wata hudu kwana goma a wata ta Ali ya za su zauna ne ta zauna zaman jira su yi hakuri jarraba su daga Allah kai take za ta aure ta zauna ta ta kuri har ta samu tabbaci cewa ya mutu kuma قال البهقي هو عن أبي مسعود يقول أن زوجي لك أبي مسعود من أبي أبو البهقي وقال في الفتح ابن أبي الياس أي كفرات في فتح الباري وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة وكما قال ما حديث بدايته عبد الرزاق الصنعاني بسعيد بن منصور da abu da karbi da nabi ko ba sun rawaito da sani da da da da asabi sahiha da sababin hadisi ne kan da suke inda su ana Umar daga Umar anna tarabbasu arba'a sinin ya dai za ta jira ne har tsawon wato shekara واتفق أكثر التابعين على أن التأجيل من يوم تربه عمرو بن الحاكم kuma da yawa daga cikin jami'ai suka ce za a ba da daman wannan jira ne cewa ta tsaya ta zama jira har tsawon shekara hudu daga ranar da su daga al'amarin ta kai kara kotu ma'ana inda za a ce ta yi shekara hudu kafin ta je kotu ko kuma daga baya ta gaba a duniya yawa sai ta je kotu ba wani alƙalin da shekara hudu da zai ta zara yanzu ya sake yanka hukumi sabuwar shekara hudu ma'ana sai dai shekara hudun da aka fi za ta zama jira daga ranar da ta kai al'amarin ta kotu kenan وأنها تعتد عدة الوفاة وما ذات تقدم وذات عدة إلى عدة من الجنود وأن زيدها الأيمن إذا رجع فهو بالقيام. باين فهو ارتكب كما قلت له أو يوسف فهو بالقيام وهو عذاب. كما قلت له هو بالقيام بين الظهر هي بين الصباح. فأنا أريد كعبة ذات إن يكون لنا سمى فسقة. وكنت نساء يتفق الناس على النبي على لك أولا. كيف بارك الله في الاستبراء نظمات مجلسة كيف كومة ولم يكن تنفرقوا. idan ka da yake ya kula kuma ba da ta je gidan wani sai dai abin da ya kace wajen auren ka a ba su kayan sa sai a tattauna ka bakin sa sai a ba su yana da wannan zaɓin guda biyu haka wakan suka bi ai suka ba da wannan fatawa kun da yadda hadisin da ya ba wannan daga da ibnu da yake manzon Allah ce imra'atul maqud matar mijin da aka nema aka rasa imra'atuhu tana nan kuma sai matarsa hatta ya fiya al-bayan har sai bayani ya zo mata bayanin ne bayanin cewa yana nan da rai ko kuma ya mutu bayanin cewa in eh, yana nan da rai a kan musulunci ko kuma a'a yana nan da rai amma duk da yi ba zai dawo gida ba ko bayanin cewa yana nan da rai kuma yana yin auren da fata ba ko bayanin cewa yana nan da rai kuma ya fata aura don yi da ya haske ne yazo bayani domin gargada da bayani yazo gargada da hukunci da ya gina yana nan da rai kan musulunci bai fata aure ba tana da aure ko ba ta yana nan da rai da kuma ya rubuta kaga wani ya ta hanyar da ya rubuta masu tsora yana bambarai kuma yana na akan turban musulunci amma ya fi kaga ba za a tsaya a cigaba da jiran kuma to shi da haka ya fi albani to shi da wannan hadisi a farkon mubarak kutumi imam mubarak kutumi ya rawaito shi da isnadin da'ili da sanadi wanda yake da'isi ma'ana dai hadisin da'isi ne gaskiya da shi ne ita wata magana ta Umar dan Khattab da wannan hadisi dukkan su da yake da kabar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ba wannan magana Umar ko wannan kuma ta hanyar hadisi da ga Allah manzo Allah bai tabbata ba to da aka koma da suke sabani sabani ne yawa dangane da matar da aka ne namijin ta aka rasa ya za ta yi ina da damar ta to sukan ce idan mutum ya yi haida mai tsoro wasu kan ta gari daɗin iri biyu duk mutumin da ya koyo da abin ku ba ko aka da ya aka rasa da abin ku ba suna kasa su ne zuwa cikin yanayi guda biyu yanayi na farko ya zanto tafiyar da a akwai tsammanin rayuwa a cikin ta sama da tsammanin mutuwa ya tafi da ilimi ya tafi haka kasuwanci ya tafi sadar da zumunci wani gari to wani abu tsammanin zuwa na biyu igiyar da ba a tsammani abinda ake zato a cikin su ne mutuwa sama da tsammanin rayuwa ya sama na rayuwa wannan ko ba a ne rayuwa shi da kamar yasa mutum ya yi tafiya ta kwalo-kwalo wani kabila da yaron wani kwalo-kwalo ko ya yi haɗari rabin ta asibitin sun mutu rabi kuma an gaya da asibiti su nan alai da bakin teku rabi kuma sun bata to shi shi da a sami cikin wanda suka mutu ba ba ta yi cikin waɗanda suke asibiti ba yana cikin cewa waɗanda suka faɗa ina da bayan mahimta to kaga wannan za a ce wasu zamanin mutuwa ne ko kuma rayuwa mutuwa domin duk wanda ya ɗauka tana cikin tafiye wani rayuwa kuma ya zama na rayuwa kuma yadda a jiya su kifi ya bi shi kenan ko wani makamantan haka abin da zai gudana kenan a cikin zuciya ko kuma aka ce a'a ai lallai ya yi tafiya amma mun ji lokacin da ya zo nan yana gida kaza to amma wannan gida ba an yi ya da kuma gidan ya rushe kuma ya su da ya da dama an fitar ta aka fito dan sada a ce da fuskokin su ba da tafiya ya an balle su amma ya kan suna da suna ma a asibiti ana tutun din su to kaga annan za a masa tsammanin yana bangare ko ya mutu ya mutu to da da suka kasar wannan bangare gidaje suka ce idan mutum yana cikin ajin farko tafiyar da ana tsammanin yana nan da rai ba a tsammanin mutuwa a cikin ta to ba a tsaya a aiki tafiyar sa har ya dawo amma idan mutum ya yi tafiyar da ana tsammanin kila ya mutu to za a kaddara cewa ya mutu da ya ko ban ne zani da zana da tijjan saboda da eh, ta bilin jaya ya nuna cewa ya mutu ko da ba a gudu ilimi cewa mun daga yasa ta amma mana bin so mai rinjaye da aka sani kaddara cewa ne ya mutu ko kuma ta fita ta kaddara ko ta a yi abinta amma wancan wanda ake tsanna a duniya nan da dawowa ne gobe to za a tsaya jira to wannan jiran da za a tsaya shi ne suke tattaunawa a ƙarfin shekara nawa waɗansu daga cikin suka ce shekara saba'in amma bai saba'in din suka ce za a fara kirgin daga ranar haihuwarsa ba wai da jawabin da aka rubuta ta rasa ba muqaddar yanzu ya kai suka ce idan da yadda da lissafi cewa yanzu ya kai shekaru saba'in a duniya to za mu ɗauka ya mutu wata ce ne ya suka ce ai ga ibn al'umar annabi Muhammad shekara saba'in na yake ta annabi ya faɗa mata yana bi dangantakin addini shekarun al'umma ta bi daga shekara sittin ne zuwa saba'in kaɗan ne suke kirkirowa da wanda haka ya ɗan suka yi a sakki nan gudan suka ce da yadda ta kirgar shekarunsa in da ba wata tafi yana ɗan shekara sittin da biyar to da yaran ta zama shekara da wasu na jira sai mu da ya mutu fara ta saba sai ke aure idan ya tafi yana ɗan shekara hamsin yanzu za ta zama zuwa masa kara da inda waɗansu da ilimin suka faɗa kenan waɗansu kuma suka fiya za a yi zaman zuwa ta shekarun da suke sama da wanda akwai wanda ka kawo ɗari da ashirin ma suka ce galibi ɗan adam yana kai shekaru ɗari ta samu ɗan adam ɗaya su kai ɗari da ashirin to kar mu kashe su sai kai ɗari da ashirin da dan sai mu gina mu zama ɗauka da kuma ya da in kuma da yi to kaga a cikin zaka da wanda magana a lejina bi ta isa lallai an jarrabe ta wanda dan nufin da ta fara ta inda ta da da daga ubangiji bi na gode kuma الذي خلق البشر هذا يبلوكم ايكم احسن عملا to wannan amma dai gaskiya duk wanda da dangane da suke da wanda yake shekara ta wanda umar ko da da wanda yake haka dukkanin su da hujja ko ko daga Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka da suka al ma su da ne suka dalilin suka suka ce al-amru min ila al-qadi suka ce a barwa al-qadi karya shi ne gudun ijtihadin bincika ya gane da yin da yin shi ke rufe a biki suka ce domin idan kun tada ƙa'ida da wannan ƙa'idar kan har ba ta iya rufewa idan an taɓa ba akwai dabbanci tsakanin wannan garin da yayin kan garin tsakanin shi kansa mutuma daga wanda mutum zuwa wancan mutum wani mutum da ra'ayi ne kan birni ne duk inda wajen rubuta na zai iya aiki ya a hanyar da zai aiko labari a gida cewa ko baya to in da gida ya aiko mutum ko dan wannan za a dauka wani mutum ko ba ya yi bane ba kuma bai karatun addini ne bai karatun boko ba da ba ku yi da rubuta wasu ka ko ya za a rubuta masa da tsohon ya fakkun din ta zuwa gida kuma ya za a zo gidan ku ba ko kira mun sai dan to yana nan yana nan nan nan abinci ana nan ana neman zabe ai da ta asirin arafa ibbi wanda kuma da kuma wani kuma daga nan ko a hankali yake inda ya sa kusa ya fi rubutu da ba a bauta abin labarin yana da yi yana da wayar ya fi rubutu suka ce to da haka da za ku ba da hukunci guda da ba sannan kuma shi gaba yi kafofin da aka labarai da isar da labari a kiran masu daga kan zamanin zuwa wancan zamani yi sun da aka ajiyar da za a yi shekara hudu kafin a labari yanzu da ba abin da ya fara yi wannan ganin lokaci za ku yi ina da zama fahimta iyayen mu suna daga nan ba su iya gadi don su aka haifarsa laraba aka hukku a hadu ko ɗan zaɓi sun ba daga aiki hudu sai a tambaye su zuku ga ya zaɓi duk kuma kafin da aka hau suna tambaye san cewa yana za su hau ina ma an nuna mana sai a talabijin ne ke da wani gawa na san sun gansu sun hau arfa ta ga an yi ba da yawa sun tsawon nan na da da haka sun sa a kake ba za a yanke wani hukunci guda ɗaya ba a kan wannan duk wanda yadda mijin cewa aka nemi ta aka rufe inda yake sai ka kai kara ko ta ce ta zo ta alƙali an da gudu inda yake shi kuma alƙali ya tambaye ta ya binciki gidan waɗansan da binciki da kuma ta hanyar wannan binciken da zai yi na shi ne ba da dama ko a shekara kaza ko kai shekara kaza duk abin da alƙali ya yi a mutum ya tabbatar da idan alƙali ya yi ta jira shekara biyu shi kenan in shekara biyu da ya ce sai ta kai ya shi kenan ta aure idan alƙali ya za a biya inda zama da kawai da kasu labarai da ya samu ku da yana kan wani an san da gida ba in yi da za a gida ya in da ya za a za a san mutum ta hanyar ɗan ta hanyar abokanansa da ya kuka da wani ko wani ba ba ba in dai tafiya ne ko kwana uku ne a gida ba da gida ina wuri in kuma yana haka yake an kuma in da ba ya tafi ne sai ranar da ina da kanka to kada dole na da dole ko inganta da kusa sai malamai suka tsaya a wannan ko a bari al'amari a hannun alƙali ba ma su alƙali ya ka bata a ce ya dan taka wani mataki na ilimi ya ma suka ce yanda jami'a ko da kada balaga rutbatun ijtihad ya ka dauko ya kai matsayi na ijtihad na za ku lafi ku cikin da ne sai da gogar cikin da ta cikin da yana da matsayin da zai ijtihad kuma zai fara ya kamata da ma kullum yana cikin bincike kullum cikin karatu kullum a cikin bincike da karatu da tattaunawa da al'amura saboda abin nan yana karatu biyu karatun shari'a da karatun halayyar mutum ya karatu alƙali a ɗanƙarar ta farko ɗin koya ko da wani da sun gidan biyu zai iya fassara an da duk wannan malamai da ɗaya da shari'a su yi rubutu a kan wannan dukkan galibar da ake rikon musuliya su su zafi su sar'i a na ilimin kai da zafi a gwamnati yadda za mutum da zai karbi a nan gina da kwari da zanen su kai a nan kan ba ka ba in kare su za a gani wanda zai ce ka dauke a kan bai ka ba wanda ke ka ba ko ba ka yi su zubo ya ce wasan da burwa ko wasan ka zama ya ce wasan ka yana da biyu na biyu a kan ne ba ya ce da yadda wanda ka ba da yadda wanda ka ba kuma ya kan bai na kan a samun duk haka ne. a nan mutum da abin da suka amma yanzu abin da ke faruwa ku ne da ku tafi a gidajen alƙalai sun yi kula da yawa ka sani daga cikin alƙalai su ne ko ya ga hudu ba kuma da alƙalai sun zai da mukallabai su ne kowa ya rike da kasar abin da kasar yake daga nan gurin sai ta zuba daga nan sai mai yara daga nan gurin da wani abu ya kasance da kurma da yara daga nan gurin da wani abu بعد ذلك أن يقول لساف الكتبي يكرم تفسير سورة النور أتكي يقول لساف ابن كتبي يكرم تفسير سورة النور يقول ابن جرير يساس وهم يتعرف ملك من يتعبين يتعرف بكى نمع لما يجاهد يتن بحتى وانت بيانتا إن بعض أن بعض الدعاء يقول تتعبع بعد كده كان حقا جلن كبيرا هنا بلن هنا بلن فكرة مهمة shi yasa yanzu kan yanzu da ke kokarin yin zai a musulunci din yana daga cikin abin da ya fara koyar da ɗalibin shi ko muna don yana da cikin abin da ake yi kuma ka wadansu yanzu suka da aka bayar da shawara za a yi kano ko da aka yi sabida sai kwana arba'in aka gano za a da suka abin da ɗin alkala bayan an tashi rubabban an jefar waɗanda ake ganin ne a tsayar to su aka da sun yi rabin kuma aka jujjara kotunan su da ba ka da da kuma da ta yi game da wannan sai bayan ko suna ba za a gida gidan alkali ta farko ko da albashin alkali na za daga kudin gwamnan ku biya ko ban haka su da wasu jihar za su yi masa dabbe ya kai su daga cin hannu kuma a da sa musu yana daga cikin abubuwa da muka kawo na shawara jarrabawa ya ce da sai gida a kai a kai da kuma jarraba jarrabawa za su rinka yadda za su rinka da ba ta ko da ya fi karbi tawa akwai ɗora da kasar bitawa dole ne ɗayar kali ya zuba ya san me yake لا كان قرآن ولا كان حديث إما في الأداء ولا كان كان جدا إلا أيضا كان بداية رسالة الجافة كما تمنى القيام لا تفكر كيف هذا في الإجابين فكذا بنت هو المتابع من السفر إلا إذا مثلا الدولة المتابع نفسه ولا أي مجال عندهم شكرا قليل بكر بكر بكر بكر أبدا يمكن يجمع الغريب شكرا قليل بكر يجمع عليه الله من قدمه jadi itulah الله Allah kami kepada Allah وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يتبين رجل عند امرأة إلا أن يكون جناسها أو ذار بحره رواه لا يجي كما نقول لا يحدثن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناجا أو ذا مهرا جزاك الله خيرا أن تقول الكتاب في حفظ الله الله سكار الدابل يكون الله سكار الدابل لا يحدثن رجل عند امرأة لا يحدثن يسأل كون التوكيد المثقل لا يحدثن رجل عند امرأته كر يجب كل كتكرة يقال أولي متمكي أجد المتمكي إلا أن يكون ناجحا في الإنسان mai mijinta ko maharamta ko maharaminta akwai kawai dangantaka ko makwabtaka ko tarayya ka zai ku yana gidan wata mace bayan da mijinta bane ko ko da maharaminta ba ce ba ko idan da halatta ba wannan ne رواه مسلم إمام مسلم يروي وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن رجل بامرأة إلا ما في محرم يخبو وإن رجل بدعة كما مثل أنت في ده وده مثل إلا بحبي محرم في ده هذا محرم في ده كمان القرآن تقول كم أنت قوي إيه؟ إيه؟ إيه؟ طيب، في القرآن لك لما محرم يجب أن يكون كم يحب كمين من القرآن فما عند أقوى فاجه على فرسيه في قنط بجسي سنتي أدلنا في عزب جسي في قدع كذا ما أعني ذي كلا تبكي وانجر إلا أيه يرى كفابين إذا كنت أعني يسمي ko kuma za a iya yiwa sassanci da biya ga wanda bai san abin da ake nufi da istimta'i ko da ba ba ba wai saduwa ko kusanta ba ta da ba a'a zai iya wasa da ita ba tare da idan wani ya kai gare shi amma duk inda ka tsaya ko da mace kake magana inda ba shi iya yiwa ko istimta'i wato eh, wasanni da ita ko saduwa a cikin ya gani da ba a kirga sa kai ke banta da da amma ke banta shi ne zan to da haka iya faruwa ba sani ba to wannan yana da hadari da kuma manzo Allah ya ce duk lokacin da mutum yake banta da shi ke shi da shi ne ke ba to kai duk da ke da shi da ya yi kirki ba ba na كل ne ne ba ne ai rabbi din da aka ce ka fito ali ibn abbas radiyallahu anhu ma tudar kutub akwai hadisin da ke ba da da kan wannan wato daga abdullahi dan abbas wanda wani ba da kutub ya rawaito ba ka hadisi ne don turmihi من يلم بكفة ورواه مسلم بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث يوم هنين يوم هنين جنسا إلى أوطاء muslim ya rawaito cewa manzon Allah ya auka da wata rundunar yaki zuwa a wuta falahu wa aduwa wannan rundunar yaki sai ta gama da abokanan adawa fa fasaluhum da aka sai suka yake su fa zaharu alaihim suka ci nasara a kansu wato su musulmai suka ci nasara kan kafirai din wa sabu sabaya sai suka samu koyi a matsayin fursunonin yaki fa kana nasu min ashabi rasulillah yataharrajuna min ghasyanihim waɗansu cikin sahabban manzon Allah suna kyamar a ce an baka koyon gashi har ka farke ta min ajli azwajihim min al-muslimin dan suna ganin wannan matar da dabba gashi an rubuta ta wajen yaki amma tana da miji da cikin kafiri yanzu kira mijin tana kan gare suna nan gare dan ne kuma za a ce muku farke ta fa anzalallahu fi zalik sai Allah ya saka da wannan aya wal muhsanatu min an-nisa' إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن قال لك والمحصنات من النساء cikin nasa wanda aka haramta muku akwai almuhsanat masu mazaji masu gudu minan nisa'i cikin mata su ma haramun ne ku ce ku za ku magana auren ku ko ku dauke su illa ma malakat amalukum sai abin da daman ku mallaka ba na ko da kana in yanzu an kama ka zama ban ba ina ta domin igiyar auren da ke tsakanin ta da wanda ba musulmi ba wannan igiyar auren ba ta da alfarma tun da yanzu da yaki yaki da inda babu yaki da wannan igiyar auren ta da alfarma ta yadda in za su musulunci shi da matar ba a kirga wannan ɗaurin da auren da aka na jahiliya ba za su yi an jaddada da sabon ɗaurin aure ba amma tun da an kisa da yaki har an karɓi wannan mata ta riga ta zama da yaki ina ba ta kun fahimta wato ita wannan wal muhsanatu min nisa aka fi ne kan abin da ya gabata can baya cikin ayar an gane ko wala tankihu ma naka aba'ukum min nisa' إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة وبكى وساء سبيلا حرمت عليكم فذاك قالوا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمسرات من النساء دكتور هنا تكون حرمت عليكم تأتي إلا ما ملكت أيمانكم wannan ko zaton da akwai istisnai illa ma malakat aymanukum yana koma zuwa gabe zuwa ga al-muhsanatu min nisa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum an gane ko ai fa hinna lakum halal ko abin da daman ku yi mallaka muku yanzu halal ne gare ku zan karin kudu da inda ku fara ga kawun wannan nan uku da rayu ana yin ne amma a nan gudan akwai tattauna da malamai suke yi sun yi da cewa idan mace an kama ta a matsayin ta za ta yi istibra'i guri an fahimta ko za kafin a ta to amma idan mace ya tabbata cewa fasikanci ta aikata ta zunubai yaya za ta yi ta tsarkaka shin za ta da istibra'i ne bayan jini ɗaya ko kuma a za ta yi idda ne irin yadda mai aure ke yin idda da fi ta gani ba abin da ya fi sahara cikin littattafan mu shi ne istibra'i za ta jini ɗaya amma waɗansu malamai suka ce a'a ko ta yi salatu ta kuru ko kawo salatu kuru suka sabbaba a kan wannan kuma suna da wadansu hujjoji waɗanda suka da galƙarwa a jikin suka ce baya tsananta an fahimta ku dan da za a karanta ta da wasan ba وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الولد للفراش والمعاهر الحجر متفق عليه ومن حديث عائشه في قصه عن ابن مسعود عند النسائي وعن عثمان عند ابي داود wato wani hadisi an taɓa da abu hore Allah su kare da gare yace manzon Allah yace al waladu min fira shi da namiji ne na ne mata ne wal wa'ahir al hajaru yace wanda ya zama to ya tabbata a zargi shi al hajaru anan ana nufin zargi ba ana nufin jefewa ba da wanda dukkan majina suna ke jefewa ba sai majina shi wanda yake ne magidanci أما نفس من العاهر فهو فتكون مثلا إذا انت في الحجر وأنا لازم اجيبه وهو فتكون مثلا في أبيب السكنة لأنه كنت هذا تعيد السريعة فترة قال الولد بن فراس وللعاهر الحجر وانا بيجي لك فانتوش من كرم في القصة يا لم برد بس كل لم برد يتروى البخاري أنا عرفت أن عبد بن زمعة الإمام البخاري روى هذه عبد ابن زمعة وسعد بن أبي وقاص بشير سعد بن أبي وقاص اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حصولة كيف سيطار وجه من ذا الله an gane ku ibnu amatu zam'a dangane da wani ba da ku yangar zam'a ta haife shi kar ku manta shi abdul zam'a abdul zam'a baban sa shine yana da wata ku yanga ta haife da kada ka yangar wannan da kyau da haka sai sai kai ana rigima wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sa'ad sa'ad yace ya rasulullah awsani akhi idza qadimtu an anzura ibn amati zam'a fa aqbiduhu fa fa aqbiduhu fa yace ya manzo Allah dan uwana ya mun wasiki to idan na zo in in kalli dan da kuwan garzan a ta haifa in na kalle zan ga akwai kamanni a ba haka ɗansa ne in karɓa a madadinsa kuna fahimta da ku kamar tana da wa kun yi tura ko ko ai wanki ko wangar wani kana da idan ta haka ɗan nan tana wani yanzu da ban sanya aka aka samu ɗan ba hadisi bai magana ko ba shin ya aure ka ne tana matsayin ku wangar wani daga baya ya fake ta kaga in ka aure ko wanda kuma ka fake ta ba Kuna wani gidan ubangijinta ba idan ta koma wajen ubangidan ya halatta kuma da ta ko ba ba daga baya tun da auren ya riga ya mutu ba ya halatta ba idan ta istibra'i to sai aka zo aka samu ba to wannan ban sai shi mijin misali ina miji misali ne a ko mijin yake ne ne kansa ne ina fatan an fahimta da haka ya turo dan uwansa wansa ko kanin sai ka je ka duba dan da wanka din nan za ka haifa ɗana ne ba ka gama ko kamar ni tsakanin in dai ta haifa ɗana ne kuna fahimta da yace ya ni wasiya an andura ibna amati zam'a in ji in kalli dan da gar zam'a za ta haifa fa asbidahu da in karbe shi fa innahu bi dana ne wa qala ibn zam'a shi kuma dan wannan mutumin mutumin da yake da gar yana da tsara miji babba shi kuma sai yace aki wa ibn amati abi yace ko alama wannan ba dan dan ka bane ba dan uwana ne na ne domin ɗa ne na kuyangar mahaifina dan gar mahaifina zai ne kanina kenan an yi zanen gurin an yi wasu ba fara annabi sallallahu alaihi wasallam sabahan bainan bayyinan bi utba ibn abi waqqas manzo Allah sai kira yara gudu ya fa asa yara gudu ba yara gudu balle akwai kaman cikin ya tsakanin su da utba utba shine dan uwan sa ba ma ce da an zo a ganin sama manzo Allah ya duba ya kaman cikin ne ta sarari da kuma tsakanin amma kuma yanzu wannan matar ba na sa bace ba yayi ne ita shi wannan bai koyan ba shine mai ita fa kana ko manzo Allah ko huwa laka ya abdubna zam'a ko abdubna zam'a sai take da ba kadin ka ne dai kidan ka tafi alwalad bil firaq ai shi ba ana bambanta shi na zuwa ga mai mutan mutumin da yake da matar shi ne ke da da'awar ne ma'ana shi ne idan ta haihu wa tajibi minhu ya sauda amma kin sauda daga yau idan kin ga wancan yara ki sanya hijabi haihuwa sauda din bintu zam'a da ita da abdul zam'a duk ƴaƴa ne na zam'a zam'a ne wannan ku yanga wanda ta haihu manzon Allah ya tabbatar masa da kan amma yace idan sauda ta ganki yanzu da a matsayin a matsayin da wannan yaron ne kuke ya amma duk da haka ce ta ne ta ta hijabi saboda da suka ya tabbatar da wannan dan na ta saboda kamar sai da ya da ba ibn abi waqas dan uwan sa'ad ibn abi waqas wato kenan yanzu abu guda biyu ne suka zo su tabbatar da abawa da baga wani abu na farko kama ana iya tabbatar maka da bata ta hanyar ne kama abu na biyu auratayya ana iya tabbatar maka da bata ta hanyar ne aure tun da matar ta ta haihu ko tsakanin kama da aure wanne ya fi ƙarfi aure domin a iya samun kama a mutanen da ba su da zantaka da juna iya da dan hanyar ba haka sai manzo Allah ya rufe karamin dalilin kan na kamin turuwa ya da dalilin mai karfi ne a rafaiya amma tun da akwai yakin kamin na har yanzu akwai ba saboda su ne sai ce to ke sai da idan kin ganki kin ga fara gobe ba sai ya tabbatar ne ne din ba kanin ba amma tun da yake mara kan gidan har an gidan ya yi da awar nasu ne saboda wannan sai ce in kin ganki kin ga fara gobe ina ga dangin da yake wata jibi. يا سيدا واسم الابن المختصر واسم الابن المختصر فيه عبد الرحمن dan da ake rikici din akan sa sunan sa Abdurrahman wa kan zai ta'am al-fatih wannan jayya an yi tale a shekarar da aka fata Makka ana fata an fahimta da haka da wannan hadisi da yake al-waladu min qira bakan dan mata ne ba a iya danganta wanda ba shi ne mijin ba a matsayin shi ne abin nan uba wani la'ahun al'adari wanda ko yaje ya aikata fasikanci to sai nan sai dai a zargi amma ba za a ba shi ba ma'ana wanda ya aikata fasikanci da mace har ta sami juna biyu za a jingina masa da a kuɗansa ne da yadda al-firas da ke da wata matar to dan da aka sanya mata suna al-firas a nan gurin suka ce da annar rajula yastarisuha dan namiji na da matarsa kamar sun fada ta jama'a la'annahu yakunu ma'aha fi firasin wahid don kasancewar yana tarayya da ita kan fada daya ko kan gado daya ko karkashin mawaki daya ko yasa su kuma kamar mawaƙin kama na hunna da basu lafiya an kun da basu lafiya kina da abin da to ina ga ko mu taƙaita a nan gurin a cikin gaskiya da ɗaukar kowa ba karatun zai kawo haka da dan na kawo wanda ina kama da ciwon kai da haka da dan kallo za mu ɗan kaɗan ne kaɗai bayan an kira sallah Allah ya kuma kama da salamu alaikum

ba zai aure ba har sai ta riga ta fita daga idda wannan shi ne kaida to fita daga idda nan ko ne ne za ta yi idda da shi idan mai idda da biyu sai hakai ta biyu uku idan mai idda da watanni ne sai ta yi da uku in mai idda ko da haihuwa hakai ta haihu ko da wata na mutum ne yake da mata hudu sai ɗaya daga cikin matan na bata to idan mutum ne yana da bukatar zama da mata hudu sai ya ɗora mata zai tsawara masa ne kuma sai ta bayan ko kuma ya yi wannan kuma hukuncin su kamar hukuncin da mijin da ya dasa wanda muke bayani da ba zai kara wata mace yanzu ta hudu ba tun daga ka'ida idan yake zai kara wata kilo zan tona da mata biyar in wasan na da rai yanzu ba da tabbatar rayuwa ko rikin rayuwarsa gini bisa da haka kenan ba zai yi aure ba ko ya samu tabbacin mutuwarsa ko kuma in kotu ta tabbatar masa da haka ta hanyar dalilai da fara'un da alƙali zai gore da su kamar da muka bayan da su wani zai tambaya na ƙarfi na da ko akwai ta taba a kan matan da mijinta ya nufi da ƙarfi ta ba in dai an tsaura aure ko da miji bai sauki mata ba ko ta taba a ba an gane ku akwai mafi tsakanin idda da taba da idda in miji ya aure mace ba tare da ya sauke ta ba ya sauke ta babu idda a kanta ba na sun alƙur'ani يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن فصرفوهن صراحة جميلة an gane ku to ba wata idda a kanta in sakin aure ne mutum ne yake kuma fasa bai sake ta ba amma idan mutuwa ne lalle lalle ne sai ta saka ba sannan kuma za a ba ta gado amma wasu yanzu bayan ya fito ta tunda babu idda sai ya kaga babu gado a kan ba bambanta wannan tsakanin guda biyu da zaran an daura aure tsakanin ka da mace aure na halatta masa rabin sadaki da zaran ko miji ya kasance ko ya kace ta ya zama ta ci sadaki ta da haka yanzu in ya zai fice ta da zaɓin kansa ba a zuwa yake zai karɓi sadakin sa ko a rana ko na abu na auren sa shi ne gudana da su ba yi a kansa in eh, kuka ba ka san shi ko a kamar da muka bayani kan ba lokacin da muke magana kan babin kulu'i ka fahimta wato game da shi wannan hadisi na alwala bin misras wa al-akhir hajar ba ko ni karin bayani da yana fara ko ba ko bayanan da suka danganta hadisi to amma ba zan iya samun su koma abin nan sai dai gobe sa Allah sai mu dan fara fito da shi fili sai kuma shiga gaba da babin ba ya shafi na gaba in Allah ya kama da assalamu alaikum